Assalamu alaikum. Dari zoli nake samun kuzari shi nake rikewa na je dukin da zani. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari. bani da kasala ganda ba ta rike ni gari zoli kafe manya kusha gari zoli kafe yara kuma kusha nawa ne na gine kowa zai iya sha salamu alaikum rizoli kafe sirina ne na boye rizoli kafe ku sha ku samu kuzari zoni cafe kenan a duk lokacin da nake cikin kasala ko kuma na ga wani makusanci na yana cikin kasala to da sirrin rizoli cafe nake kawar da damuwar mu tabbas ni ma na shaida domin bayan na sha rizoli cafe na ji kasashi da kwarin gwiwa a jikina da rizoli cafe zan dinga amfani a gida har da gurin aiki ku nemi naku a kasuwa domin rizoli cafe shine sirri gaya musu suka zo ba fi furniture? Ƙwarai da gaske, fi furniture. Da fatan komai ya yi kuma komai ya cika? Komai ya yi fiye da yadda nake bukata. Komai na Bafi mai kyau ne irin kyan da bashi da tsara a duka duniyar furniture. baka buƙatar shan wahala idan har zaka siya kaya a Bafi Furniture. Zaka iya siya a online ko a shagunan su kuma a kawo maka a duk inda kake faɗi Najeriya nan. Bafi Furniture zaɓi ne ba zaɓin tumin dare ba. kayan su yana da kyau yana da ƙwari. Duk gidan da aka ƙawata da kayan Bafi Furniture tabbas sun fita kunya kowa in dai ana magana ta tsari ne da kuma kyawun falo. alhamdulillah sunana abdullahi alhikima shugaban shahararriyar cibiyar hadawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da ma magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima muna jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki yadda ya daga darajar mu musamman a ɓangaren ba da magunguna a kan cututtuka da larurorin al'umma muna amfani da wannan dama wajen miƙa wa al'umma godiya musamman yadda suke mana fatan alkhairi da kuma addu'o'i a koda yaushe cibiyar alhikima dai shahararriyar cibiya ce musamman a najeriya da jamhuriyar niger da ma sauran ƙasashe na afirka mun shahara kwarai a bangaren ba wa mutane magani kuma su sha su warke da izinin allah mun yi suna mun ɗaukaka mun yi fice kuma muna samun fatan alkhairi a bakin al'umma wannan duk kadartawa ce ta ubangiji domin shi yake da iko akan komai kuma muna ƙara ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki muna tawassali da sunayensa mafiya kyawu muna ƙara tawassali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yadda ka sa albarka a ayyukanmu muka yi shekara goma muna ba da magunguna al'umma da dama suna samun sauki kan cututtukansu Allah muna roƙonka ka ƙara sa albarka cikin shekarunmu na gaba mu ƙara taimakawa al'umma da magani su sha su samu lafiya. Allah kai kake jarabtar bawa da ciwo kuma kai kake yayewa bawa ciwo. Allah muna kaskantar da kai muna roƙonka duk mutumin da ya karɓi maganin mu na cibiyar alhikima Allah ka bashi lafiya mun shahara ɓangaren cututtuka da dama duk wata larura ko jinya da take damun ka ka ziyarci cibiyar alhikima da izinin Allah za ka samu lafiya ni da kaina shugaban cibiyar alhikima za a same ni a birnin Kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union kullum daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana za a same ni a Zoo amana plaza kusa da shoprite kullum daga karfe 4 na yamma zuwa karfe 10 na dare a duk inda kake za ka iya zuwa birnin kano ka same ni domin mu tattauna ni da kai kuma in baka magani assalamu alaikum wa rahmatullah Lailu ta ce za ta kashe Na'ima. Gashi kuma na sake Na'ima. An kuma neme ta sama da ƙasa ba a ganta ba. Allah, Allah, Allah ka sa abin da nake tunani ba haka ba. Uh, Alhaji Hadi. akwai kwamfilan da aka yi a kanka. Akwai Alhaji Sidi ya baka auren 'yarsa kuma kun rabu har yanzu ba ga wannan baiwa Allah ba saboda haka ya yi complain a kanka kuma hukumar 'yan sanda ta gayyace ka saboda haka ka yi haƙuri za mu ajiye ka yanzu a nan kafin hukumar 'yan sanda ta kama mala bincike mu ga abin da hali zai yi. Ah, Muhammad, ka zagayo da shi bayan kanta? ka zaunar da shi idan kun gama bincike ba ku ganta ba dala ku harbe ni ba haka ka ce ba ni bayro anu a a akwai ɓacin rai ba shi kawai a dai binciken ai haƙuri ba shi kawai hmm. shi kan halaji. hello hadi ya yana ta kiran ka shiru Azubaida, an kawo police station a rike police station kuma na lillahi wa ina me faru akan na ima, ba na so ki gaya kowa da kaina zan yi maganin abu zan fitar da kaina Inna lillahi wa ina bar ga nan zuwa. Ba na so ki zo kuma ba na so ki gaya kowa. Na gaya miki ne dan kawai ki sani. Na jawo masa. Lambar har yanzu ba ta shiga. to ai ya zo da sauki tun da mijin nata shi alhaji hadi makaman ya da hannu ai zai bayani inda ya kai ta amma da sa hannun na gida ko me aka rufe ai bai fita wani na gida da yake bi yake wasu abubuwa ai komai da abin da aka ce an rufe ai bai fita alhamdulillah waya ta shiga ai waya ta tana ringin ta shiga ko ta shiga to Thank you. ta ringin fa ba na gaba ba ni wayan nan dai tunda ta katse sake kira gashi na ina ta kira Mm-mm. kin ga shi a sa bizi ya katse haka suke ta tayi da ka kira sai bizi sai kuma a katse anya waya tana hannunta ka gani sun sa bizi Assalamu alaikum. Aminu alaikum wassalam. Sannan ku dai. Yawwa. Ya aka yi? Ni mai laifi ne na karo kai ne. Mai laifi? Waye kai? Ni ne wancan. Ni ne Zax, wanda ake zargi da kashe kawunsa. Saba Muhammad da matar mahaifinsa. Arrest him. Love it. Cikin alfarmata ga ka zauna cikin ofis. kuma a zaune akan kujera zan so ka daure ka gaya min gaskiya saboda ina so in faɗi gaskiyar shi yasa ma na kawo kaina na miƙa kaina ga hukuma to amma idan har kana da gaskiya me yasa tun farko ka gudu a wannan duniyar da muke ciki da ƙasar da muke ba a kowane lokaci ba ne gaskiya take rana a gurin shari'a musamman idan aka samu wasu azzaliman suna da intares akan wata shari'ar babu ta yacce za a yi ka samu adalci me ya faru zan gaya maka asalin kes din yace za ka fahimta ina saurara kamalar zaks ne sunana zakarin musa ni ɗa ne ga alhaji musa ƙanin kawu sabo ni nake kula da dukkanin harkokinsa na gida da na waje sakamakon ni kaɗai ne ɗansa namiji. Uh, ah, Mr. Zakari, we are ready for you. Thank you very much. I am Zakari Musa Metabarma. Thank you for the opportunity to present Amiam Holdings' interest for this project. As a leading construction company, we bring expertise, track record, and strength delivering projects of this nature. Our company has completed so many projects without compromising quality. This is what set us apart. Choosing MM Holdings means choosing reliability and excellence. We are confident that our experience will speak for us we look forward to this opportunity to exceed your expectations. Thank you, Mr. Honorable Commissioner. Uh, we've heard you, Mr. Zakari Musa. We are convinced that uh, your company can do the job. On behalf of the Ministry of Works, I am pleased to announce that uh, MM Holdings has been awarded the contracts for the construction projects valued at 500 million naira. After evaluation of uh, all the submissions, your proposals stood out. We have every confidence that uh, MM Holdings will deliver outstanding results for this project. We look forward to a successful partnership. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. <laughs> You're welcome. Please. Yeah, thank you, sir. da Zakariya. Yes, Dad. I'm proud of you. Thank you, Dad. Babu shakka wannan winning contract da kai ka yi kokari kwarai da gaske. Thank you, Dad. Gobe uwar haka insha Allahu. Yes, Dad. Daman na tsara zan tara mutane don su zama shaida. Da. Za ka zama chairman na M and Holding. Ka gani girma ya zo ga kuma yanayin jiki. Ni. Haka, insha Allah. Thank you, Dad. Zan mai. Let me come. Let me come. Call her. Let me come on. Call her. halahu tsaya ki ji kunnen ki nawa karo hudu ki ji labari gobe ni ne shugaban kamfani <laughs> dad let me tell you something wannan ayat tata to kula ba za ki san mun ma baby wannan ayat tata ai ka san ba za ki san mun ba ah, ba ci eh in to good morning da ah, <laughs> eh waro ah go ah dadi ina taya mu wannan nasarar da muka samu ta cin kwangilan naira miliyan 500 <laughs> to ai ba ni za ka taya mana ba kanka za ka taya mana saboda yanzu kamfani ya kusa zama naka saboda kaga ai duk wani abu da kai kanka kai wa don haka yi wa kai gaskiya kwarin gwiwar da kake wance ta sa duk wata nasara Allah yake ba mu ikon ci Allah ya ci gaba da taimaka muna godiya sannan kai ma ina taya ka na na gode ka ka ji ko na ji ka ka san abin da nake nufi a kai ma na samu labarin nasarar da ka samu eh. a bangaren ka eh. kuma wannan dalolin sun shigo ka ji alert saboda haka ni ma dole ne in bude aljihun bakina eh. ko ba haka ba ni a banki ka zuba min wallahi sai ka fitar da ni kwana wallahi sai ka fitar da ni kwana rabu da shi ka ba shi komai domin kamar ka daddatsawa kare ciyawa ne eh, ka gabata da wani amfani <laughs> a'a saurara haba alhaji babba haba alhaji babba kai ka san kai ka fi ni mhm. shi ma ya fi ni ni ne karamin ku a kuɗi yanzu dai kai ka san saboda ka samu yadda za ka riƙe kanka mm. ka kula da iyalinka aka buɗe kamfani guda a Fatakwal aka danka maka nauyin komai eh. amma sai da ka bi ka lalatar da shi baka gidan cinyera baka gidan wa duk dai haka dai abu suka lalace to wa zai kula da kai <laughs> a taurara alhaji kai ka san wannan abun ba yin na bane asiri suka yi mun wai ya ce bai iya turanci ba suke cutar sa <laughs> ba da ce ka koya mun ba kaki yanzu kuka zo kike eh. mun eh, dariya mai mai to yi min ne ba mai abinci suka kawo eh shine tun da Allah kai mu auren ki yan nan to amin ranan nan zan yi bari da dala <laughs> wallahi kar kai mun fada sai kuma na taka rawa to kana da dala ne a a jihun ka zan kana ji daman kurin da kai haka mi komin su kawo eh ka tsaya ka ci iye ina san me zan maka ba ni ita zo mana zo wajen zo wajen kawo naki iye iye an bebi a sallanta tsallantar mage wannan mace ba gaura ce a tsefi ba a sai nodo ba salon a jiga ya nan. ya salon salon mage wai Tiraga ya abu ki shiga a tashi tashi tashi sana. Ya gida. Gida lafiya kalau. Bana jin ki ne a waya shi isa na ce ki ƙara su. To. me ce matsala? Matsalan shine wallahi kwana biyu ba ma samun abinci. Wallahi kwanan mu biyu ba mu ci abinci ba. Haka ne. To ki hakuri ba wata matsala. yanzu insha Allah zan baki jari sai ki samu wata sana'ar da za ki riƙa yi ki dogara da kanki. To na gode. Ga ko ya baku ko bai baku ba ba za ku gaza cin abinci ba. Haka ne na gode. Ai kina da banki ko? Eh ina da shi. To yanzu za ki bayar da account number zan tura miki dubu ɗari uku. Sai ki fara da shi. Kuma wata matsalar ta faru ko ta taso in ta fi ku to sai ki kira ni kar ki ji komai. To na gode. bai shigo gidan ba kenan bai ƙara bai ƙara so ba ko an ba shi kuɗi ma wallahi caca yake zuwa yake yana can wurin cacansa kawo sai sai addu'a ba matsala Hmm. Na gode fasakari. Na gode Allah ya bar zumunci. Babu komai. Allah ya saka da alkhairi. Babu komai. Akwai akwai irin injin markaɗe da waye. Eh. Sai a ce miki. To na gode fa. Allah ya ƙara arziki. Allah ya bar mu tare. Na gode na gode sosai. Wuce kawai sai. Yawwa sai an jima. Ka cikin ruwa allura cikin ruwa na zama allura cikin ruwa sai rabo zai dauka karmi ok to zai zai Wato ke har yanzu ba za ki daina wannan halin naki na cin amana ba ko? Ke kuma har yanzu ba ki daina bakin halinki da sa ido ba ban daina ba yanzu na fara ai. Wannan abin da kike ba daidai ba ne. Yau tsawon shekara shida kenan kina cin amanan mu a cikin gidan nan? Na yi na ce miki na yi zaki daɗe kina lissafin shekarun da nake wannan abu kuma bakin ciki shi zai kashe ki gwara ni da hali na ya fito fili kika san me kike ai ban san me kike ba ci gaba da lissafi kin ɗora ki wahala. Ai dama Hausa sun ce taburma kunya da bori ake naɗe ta. Kar ki manta shekara shida ina cikin gidan nan kina cin amanar mu don haka wallahi sai na gaya mishi. Da Allah ban san baki da hankali ba da baki taba gaya mai ba Allah ya baki sa'a ki faɗa ce miki ne ina tsoron shi zama na yake ba zaman shi nake ba ki gaya mai kai kike neman wajen zama a guls. Dama ai Hausa sun ce taburma kunya da bori ake naɗe ta. don haka ba zan saka ido a cikin gidan nan ki abin da kika ga dama ba kar ki manta a baya fa kin ɗauko mana ciwo wanda ba kowa ya san wannan sanadiyan ciwon ke kika ɗauko shi ba na sani kuma na ɓoye na rufa miki asiri sai me ai na gama miki komai tun da hannun jinyar larurar ki. Ai a sannan na tabbatar baki da hankali baki da wayo ni ce ba zan rufa miki asiri ba da cutar nan kin ga kanki kika cuta to ki faɗa ya rage naki. sai an yi magana kirin iwu kina daga mutane hanci wallahi mutuncin danki nake gani in ba dan danki ba ko da tuntuna an yi an wuce gundan na fi karfin ki wallahi na ta sani gaskiya ban san baki da hankali ba tunda ba mutuncin kaina nake ci ba kin cuci kanki Muna munafuka algunguma nayi to abin da zai faru ya faru ashe duk zaman da muke da ke cin amana ta kike Eh? a gaskiya zama da ke zan haƙuri da shi don haka ki je kawai ki yi haƙuri na sauwaƙe miki <laughs> na na ga uku don Allah ka rufa min asiri ba zai yiwu gaskiya kuma shi kansa shi kansa zakari ina da tantama ta halarci cewa ɗana ne dole zan sa a yi binciken ƙwayoyin halitta a tabbatar cewa shin ɗana ne ko ba ɗana ba ne don haka ki tashi ki tafi na sake ki saki uku kuma tashi ki tafi ki tashi ki tafi na ce mana kuka me zaki uh, ina za ka ciki zan je i'm very sorry da abin da zan gaya maka kai ba halattaccen ɗana ba ne kamar yadda bincike ya tabbatar kuma an yi dna an tabbatar don haka find your way out know your son definitely you are not my son get out from this company now i say get out na ce ka tafi ba ɗana ba ne kai kai sauri mana get out 给解决了。 Allah Alhaji ka yi haƙuri. Kar ka yi haka, kaga inda suka saba da na'ima. Kuma sannan harkokin kasuwancin ma shi yake kula maka da shi. Ba zai yi ba fa. Shi ba zakara ba shi da laifi. A haka shi ma ya tashi ya ga yana rayuwa. Dan Allah kar ka yi haka, ka yi haƙuri. Haram da halak ba za su taɓa haɗuwa ba. Saboda haka tausayi ko jajantawa ba za ta sa in yadda da wannan abu ba bakin alƙalami ya riga ya bushe yawwa wannan shine gaskiyar magana dan Allah ka yi haƙuri dan girman Allah ka yi haƙuri kar ka yi haka dan girman Allah alhaji ka yi haƙuri Dura amarya da ango babban tafi da Allah a yanzu zan gayyaci shahararren mawaƙin nan wanda muke alfahari da shi zai zo nan gurin domin sa amarya da ango nishadi da abokan ango amarya da ango bismillah ku taso A'a, Bismillah bana ango. Tashi mana. Ya MC yana ta kiran ka ka je ku rawa da amarya ka tsaya ka zauna a nan. Bayan an ce min gina gida na gina gida na wa amarya ta. A cikin kayan ɗaki wai da aka kawo, wai a kasa kawo min katifa royal sai aka je aka siyo wata su gwagwa garin gwaji ta burma ce. wannan wace irin lalatacciyar katifa ce? Ba zan taso ba wallahi sai an canza katifan nan. Yaya? ai ga mu yanzu haka mun siya maka cikin Royal Marvel. Wanda kamfanin Royal Food ke yi. Yawwa, haba. Alhamdulillah. MC MC mu je mu je mu je mu je mu je. Royal Foam, katifa mai inganci, home of comfort. Nawa ne? Yes. Haɗa min shayi da sauri. Ina sauri zan tafi gona. Namadi! Yes. Ka haɗa mini shayi ka zabga mini unity a ciki. An gama. Yes. Samun unity nan nima. Namadi? Yes. Haɗa min shayi nan ka sanya mini unity yau ofisa aiki zai. An gama. Namadi! Ni ma nan ka haɗa min shayi. Ka wafa min unity a ciki. Yanzu kuwa. Namadi! wai shin menene unity din nan ka gan shi yawa kuma ku sha unity black coffee ga kamshi ga daɗi ga kuma sanya kuzari uwa uba ma yana washe muku kwakwalwa to haka ne ni ma a haɗa mu unity unity sai aiki saboda na ce ta bani mukullin gidan. Wallahi ni dai na gaji da sa datan nan. Data ba ƙarfi, ga tsada, ga kuma saurin ƙarewa. Ai baki da zaɓi, nan zaki sake siyan Ina da solution. Kai kuma ina ruwan kamala? Lallai daga yau, kun yi bankwana daga matsalar data. Yes. Gaskiya ne. BBK data shine maganin matsala na. Ni ma ga waya ta ka samu abin nan. Domin ga yau da wannan abin zan rika amfani. Dan na ga yana sa ƴan mata farin ciki da nishaɗi. Har sa'a da na kwace maka budurwa. Duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar BBK data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa. Ku je Play Store ko App Store ku ɗauko mana manhajar BBK data. Ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita. A BBK Data za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin nawa WAEC da NEW. Sannan muna da airtime to cash. A BBK Data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK Data. Ƙarshen tabbas. Wai wannan damuwan na mene ya hana? Da kuɗin mu a hannu. amma a ce mahallin zama mun kasa samun wanda ya dace? To ai wannan laifinki ne da baki bi hanyar da ya dace ba tun farko. Me zaki? Hello? Me gida muna buƙatar ka yanzu nan. Babu wani kai duk wani mafarkin mu akan muhalli. ga sana gan shi a zahiri a ina wannan suke wannan salis homes ke da muni salis ventilated homes limited kamfani ɗaya tilo da ya da hankali wajen kawo kyakkyawar canji a harkar gidaje da kuma tsarin unguwanni don magancewa kwastomominmu duk wata matsala da shafi muhalli da kuma gidajen zama a salis ventilated homes mun yi da zamanantar da gininmu wato zuwa sabbin tsari masu ɗauke da kyakkyawan yanayi da kuma inganci muna fatan sabunta ƙirƙira ta fuskar ƙarko da kuma kyau a kasuwar gine-ginen unguwanninmu da kuma gidaje a najeriya muna aiki tukuru domin tabbatar da mafarkin kwastomominmu na mallakan ƙayatattun gidajen zama na gaskiya da haɗakar ƙwararru gogagu masu ra'ayin ƙirƙira na yau daban na kuma gobe daban duk a ɓangaren muhalli ku tuntuɓe mu domin samun cikakken ƙarin bayani akan ayyukanmu da kuma yadda za mu taimaka ka mallaki gida burinka mun gode da zaɓar salis ventilated homes limited a gine-ginenku na gaba salis ventilated homes limited gidanka aljannar duniyar Mun kai tsawon shekaru goma muna gwagwarmaya wajen ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci tun daga matakin farko wanda a yanzu muka kai kololuwa. Mun shahara a nahiyar Afirka a bangaren bawa mutane maganin gargajiya da kuma magani na musulunci akan duk wasu cututtuka na zamani da ma cututtuka masu wahalar magani. Mun samo nasarori kwarai wajen yakar cututtuka da dama musamman matsalar aljannu, matsalar sihiri, matsalar maita, matsalar sammu da kuma matsalolin ciwon siga da ciwon hawan jini da kuma cutar sanyi. Har ila yau, a cikin nasarorin da cibiyar alhikima ta samu a tsawon shekaru goma shine sauya akalar bada maganin gargajiya wanda a da ana ganin cewa masu bada maganin gargajiya bokaye ne ko kuma 'yan tsibbu ne wanda a zuwan cibiyar alhikima tsawon shekaru goma ta canza wa mutane da dama wannan tunani inda ta tabbatar musu da cewa lalle maganin gargajiya ana amfani da shi ne ta hanyar da ta dace da kuma hanyar addinin musulunci har ila yau a cikin shekara goma mun samu nasara wajen canza wa mutane tunani musamman masu kyamar maganin gargajiya wanda suke ganin wani abu ne da zai cutar da su inda har magungunanmu wasu da dama suka kai matakin da suka samu sahalewa daga hukumar nafdag hukumar da ke da alhakin tantance abinci da magani a najeriya wajen tabbatar da ingancin abu haka zalika a cikin nasarorin da muka samu mutane da dama sun ƙara runguma da kuma karɓar yadda za su rinka warkar da cututtukansu ta hanyar amfani da magungunan gargajiya kuma magunguna na addinin musulunci lalle cibiyar alhikima tana samun addu'o'i a gurin al'umma domin wannan shekaru da ta ɗauka tana aiki addu'o'in al'umma kwarai sun taimaka wajen samun ƙarfin gwiwa da nasarori. Uh, ah, kawo sabo alaji na kira ka ne don mu tattauna wata magana da ta shafe ni da kuma iyalina dan uwana na kaina allah sarki uh, wato tsohuwar matata auta eh ta sha kawo maza ko tana neman maza ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma daga baya asirin ta gaskiya ne alhaji wannan tonan asiri shi ya sa na ce a je a yi gwajin ƙwayoyin halitta bayan an gwada an tabbatar zakari ba ɗana ba ne na halak iya ƙwarai zakarin ƙwarai da gaske bari ya yi kama da mutum wannan ta sa nake ganin ya kamata in yi wani abu na rubuta takarda ta wasiya don ka shaida eh na shaida sau uku in Allah ya yi min rasuwa duk abin da na mallaka a duniya hmm. ban da wannan gida wannan da muke shi kadai ne ba zai shiga cikin abin da na zan bayar ba na ba wa yata na ima duk abin da na mallaka wannan gidan ne shi ne za a cire shi an gama wanda gado ya samu yana ciki to da shi za a raba wannan gida an gama an gama alhaji wannan kamar kana raye ba zan ci amanar ka ba shi kuma wannan yaro tun daga yanzu na sa masa takunkumi wallahi ya ci taliyar ƙarshe tun da ba ɗan sunna ba ne ba kuma ɗanka ba ne ni ma kuma zan bawa ‘ya'yana wasiya da kuma duk wanda yake da rai ko da zan biyo ka alhaji wannan yaro ashe haka wannan abu ya faru muka reni ɗan zina ɗan zina la ilaha illallah muhammadu rasulullah auta ta ci amana ta ci amana ka ta ci amana Allah ta ci amana ta Allah wadaren kyauta Allah ya kwashe miki albarka. Abin da dadi ya faɗa mini ne gaskiyar abu. Ya ce an yi diya ne. An kuma tabbatar ma da cewa ni ba ɗansa ba ne na jini. Mene ne gaskiyar Ума! Ума! Закарич, zakari ka ji abin da wannan tsohon banzan ya lissafa ko wai hadda ni ba zan ci gado kai kuma wai tun da ba ɗan gidan ba ne tai da na gaya masa kada ya gaya maka ai ana barin halar dan kunya tun da ya riga yare ne ka a lallaba ko ya rufe asirin wani Allah zai rufe nasa ya tona wai yanzu ma ya ce wasiya wasiya ya bar man saboda ni mahaukaci ne zan karbe ta to wallahi idan muka bari ya rubuta ya ce komai na'ima. kai bana jin alhaji zai kalmar shahada sai dai ina fakin lakana masa kalmar shahada na ima yake fada nema yake mutu kafiri a ba na ima komai banda gida in ya rubuta aka kai wa mai unguwa aka kai wa dagaci ta tafi wajen hakimi ta tafi wajen alkali wallahi mun gama yawo ka san abin da za a yi ina da shawara kurin maganin kar a yi kar a fara kurin mu kashe shi ya ce a daren nan dare na yi zai rubuta takarda nema ba yake ba cika zai cika da kalmar shahada ba na ima a bakinsa ko ba ka san kisan ne ni ba za a kashe kowa da ni ba wajen wani kisa ni ka zare ni kawai dai dukiyar da take gurin sa gaba daya na wahala wajen tara ta Allah sarki kusan rabi daga cikin kasan dukiyar hakina ne sai na ɗauki hakina in bar ƙasar gaskiya ne zakari allah sarki yaro kana da imani imaninka ya kai kana da imani hmm. <laughs> na san yadda zan yi na san yadda zan yi billahi ladi dole ne do oda in ji turawa dole ne in fita da fitata wallahi dole ne in fita da fitata ta ina zan fara kawai abin da zan yi shine kafin al'umma su farga da wannan mummunan labarin dole ne a raba gadon nan ni in kwashi rabuna tunda ni na wahala na tara dukiyar nan kawai in tafi america kawai in basu ci gaba da wahalarsu ni ba ni da niyyar cutar da kowa abin yi dole shine je in kama ladidin kwace takardunan da wasiyar da ya rubuta saboda matsawar aka ga wasiyar nan ba za a taɓa bani gadon ba a daren da kawo sabi ya shirya sai kashe abbanmu alhaji musa a daren allah ya karba abinsa sakamakon dama yana da diabetes wajen type 2 to akwai wasiyar da ya ban musu ni kuma sai na yadda da aidiyar cewa ma'ana kowa magana da su kar wannan wasiyar ta fita a daren da ya cika kwana bakwai da rasuwa muka bi dare domin mu raba su da wannan wasiyar sai an tiladi da ta gudu wannan gudun da ta yi kawu sabu ashe yana da bindiga ban san aina ya samu bindigar ba ya harbe ta take a gurin ta mutu a wannan lokacin wani mutumi shi ma ya to da sai ya harbi kawu sabu ya mutu ni ma daga nan na gudu <laughs> Malam zaks kenan. Duk wannan maganganun naka labari ne mai kamar tatsuniya. Ta kake ganin za mu yadda da labarin da babu shaida balantana wata kwakwaran hujja? Hmm? Bayan na gudu daga gurin. da safe sai na je gidan kawo sabu. shi sa jiya na ce maka karka fita domin na ga wani ya kawo mishi bindiga ya ce zai haɗa har da kai ya kashe domin ya ci dukiyar shi kaɗai amma ka ƙi ci akwai gwaggwar ƙayya ita ce mata guda ɗaya ga kawo sabo na tabbata tana raye har yanzu za ku iya nemo ta ta ba ku shaida ta tabbatar maka labarin da ka ce na baka Muhammad, sa a nemo mana forensic doctor ɗinmu ya zo ya ɗau fingerprint ɗinsa a je a gwada a hada da wannan fingerprint din da muka samu a jikin bindigar sai mu ga abin da report din zai ba okay sir Assalamu alaikum abokina abokina Said na ya ne alhamdulillah wa ya garin kana da wallahi ya na kai ta gudu wallahi Said a cikin wata damuwa nake wato zuciyata tana son na'ima kuma yanzu an nemi na'ima sama da ƙasa an rasa. To ita ma kuma kowa ya san tana san. Wallahi. To amma wani lokacin irin wani abubuwa suna buƙatar faɗa tunani saboda neman nasara. To ta yi zan faɗa tunanin na? Ta hanyar neman taimako. Taimakon wa? Taimakon malamai mana. To ni ne nan samu malamai yanzu. Su ku malaman ne. Eh. Su ne za su iya ma hanya saboda a rusa duk wani asirari da aka yi amfani da su saboda a shiga tsakanin ku da kai da nema. Kuma aka yi man za ta dawo? Inda take za ta bayyana. Yaushe za mu je? Yaushe ka shirya? Ni ko yanzu ma a shirya nake. To mu je mana. Mm. Ah. Haya! yau ya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da mata ga kamfanin da ke ta yayi a garin kano sun zama a ko'ina ana ce musu sun fi saura yau ya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki batu na mota ne kun sani ai asiya gurbi suna nan a garin kanawa yau asiya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da mata inda ana batu na import and export asiya gurba akan barwa sun fi kowa yau asiya gurba kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da mata kamfani babba ko ake yaye odar motoci ko ake yaye kayan masarufi ko ake zance bari ki ji ke ce karfin ganin idona da ni da ke ba zancen yin fada da juna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu yana na faɗin duniya. suna na Z Squire mawaƙi daga cikin masana'antar Kano. Ku sauke manhajar Mobile Data Plus akan wayoyinku domin sayan data mai sauƙi, biyan kuɗin wutar lantarki, yin print recharge card, kai har ma da Smile Voice. Ku sauke app na Mobile Data Plus akan ku domin yin kasuwanci ko kuma amfanin ku na yau da kullum. Ku yi subscribe na YouTube channel ɗinmu mobile data plus domin samun garaɓasa da muke dora kowane sati. Surana Christopher daga birnin Maiduguri. Gaskiya ina jin daɗi da amfani da mobile data plus musamman ta wurin fannin tura data, siyan kati da kuma biyan kuɗin wuta. Sannan ina kira da jama'a su yi amfani da application na mobile data plus ɗin kasuwancinsu ya ci gaba. alaikum wa ta'ala barkatu. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karbar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da Kilinza zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damunsu masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganinmu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya ba su lafiya. Masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira std sun yi amfani da maganinmu na kilinza allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos babban ofishinmu na a nan cikin garin kano akan titin court road opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar dello kusa da gidan bala muna da ofis a birnin niame agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke gana kara kumasi muna da ofis a kasar cote d'ivoire a nan birnin abidjan muna da ofis a ƙasar kamaru a nan birnin duwala da kuma birnin gaundare sai ofishinmu da ke ƙasar chadi a nan injamena jama'ar da ke libya suna iya samun magungunanmu a birnin misrata tripoli da kuma birnin Sabaha ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Malam. Na sauraron. Sadiq abokina ne. Tun farko shi ne wata suke so. To daga baya mutane sai suka ga cewa tana da dukiya da suka fahimci tana da dukiya shine ake ta shigowa ake kokari sai a raba su amma malam mu yanzu abin da muke bukata shi ka kada su shi da ita shi ya aure hmm, haka sai dai babban matsalar yanzu ba mu san inda take ita yarinyar eh, shi ne abin da ya kawo So, haka ne. Haka ne. Babu damuwa bari za mu duba taurarin domin mu ga yadda bayanin yake. To ba da. Menene sunanta ne? Eh sunanta Na'ima. To, Na'ima? Zaɓi ɗaya. 体を噛んだよ。お。さあ、けど噛んだ ka ce sunanta na'ima eh sunanta na'ima to ka bai haƙuri eh dan na'ima tana cikin matsanancin tashin hankali ka ce tana cikin hatsari to bayanan dai bai gama kammaluwa a tattare da mu ba amma dai daga dukkan abin da muka fahimta na'ima ana dabdabarin garin nan da ita kuma tana hannun makiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to menene ya kamata aiki nan to aikin dai gaskiya yana da matukar wuya to domin aiki ne aka je aka yi mata aka hada da baƙaƙen aljanu wanda kuma ba ma yan kasan nan bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su aljanun ba yan kasan nan bane to kaga duk aikin da zaka yi sai ka tura hannunka yayi tsayi yanda zaka taba su kai maganin su kar makalla kana jina ko mun wahalan aikin nan ko mun wahalan aikin nan zan yi wallahi kowane irin aiki ne kowane irin wahala ce zan yi ai yaro duk irin aljanin eh. da aka haɗa su da na'ima akan eh. wannan abu in ka amince kuma za ka iya yin abin da muka saka zan yi abin da muke da bukata akan eh. wannan aikin muna buƙatar turaren muskil jinni da habbatul murid to wannan turare idan aka same su da su shi ne za a yi aikin kuma shi muskil jinni iya saukin da ake samun shine naira dubu ɗari shi kuma habbatul murid ana samun shi wani wajen za a ga dubu saba'in eh. dubu saba'in da biyar sai dai wahalar samuwa to malam babu wani sassauci da za a yi sassauci to in bana darajar ka in banda tare da kai ya zo aikin da amuliyar ɗaya ma ba zan yi ba aiki ne ba zan yi a kan aljanu wanda sai na tuɓe tumɓar na nuna tsinanne ne ni zan yi wannan aikin in na shiga aiki barin gaya ma daga nan in na tsallan baɗake aya da gunguma zan sauka daga nan zan nemi inda aljannan suke ni na san irin wahalar zan kuma aikin nan turaren nan in an kawo muskul jin din nan da shi ne za a yi mata kiranye da shi ne kuma zan liƙa ka da ita ta ji duk duniya in ba kai ba wani za ta aura ai aiki na tsinewa an ce kaza ne ai ba a cewa ya rage amma aiki na fi layi ne wannan kuma wani abu ne daban to ba damuwa ba damuwa eh, ba damuwa za a je zan je in kawo kuɗin za a kawo eh za a kawo ko kai fa zan je eh sai ka hakuri ka san mu ma lokacin aljanna ne sukan dan ba damuwa ma wallahi tallahi yawa eh, a ba da ba babu damuwa ba damuwa Manaja ya aikin? Alhamdulillah wallahi. Wato wani abu ne tasowa hajiya sai ake buƙatar kuɗi naira dubu ɗari biyu. Dubu ɗari biyu? Eh dubu ɗari biyu. ka sani fa jibi ake kai mata balance kuma akwai ba su suka a hannun mutane ba su kawo ba sannan kuma ragowar baburan su ma duk ba su kawo kudaden wurin su ba gaskiya to amma yanzu babu wani kuɗi a ƙasa ne well akwai kamar dubu a da hamsin da hamsin eh to ka mun 150 da hamsin to wai kai na samu sanin ina za a samu cikin kuɗi wai haka da ina da yan kuɗi a yan kudi account na zan cika amma fa sai gaskiya kana jina kana da tabbacin abin nan zai yi malamin nan ba yanda ka san yankan ka haka aikin sai yake saboda kaga dai nan fa yadda na zo gurin nan fa na karbi kuɗi ba fa kuɗi kudin hajiyan mu ne fa na karɓa ka ji komai kenan ba damu komai Allah ba mu sa shi ma ya je ya zauna daga da ko 150 shi ma ya je oh. ɗari da hamsin ne? ɗari da hamsin to ba damuwa na gode ba sai mun yi magana yawwa an jima mun sai sun yi eh kan oh. kallon kuɗi masha Allah kaya sun zo kenan She makaryacin banza ne mai yaudari? Eh? Wallahi kai ba malami bane dan tsibbi ne. Wace ce ke? Oh, baka san ma ni ko wace ce ba ko? To mata da ka karbo go dubu ɗari da hamsin. Ka ce an sace mun gwalagwalai na. Ana dab da fita da su daga ƙasar nan. Ashe ba haka bane ni na aje su a cikin kwalla na manta da su. Ka ji sha sha. To ba aiki muka yi ba? Aiki ba muka yi. Dan ta kurkuru ya sa ɓarawon nan ya ɗauko kayan ke da mutu Yana kin kiga mutum. Ƙarya kake ba haka bane. Aje kayana ne a cikin kwalla ka haɗa ni faɗa da mutanen gidanmu. Ka ji ko? Jimana. Eh. Dan ba na kuɗin. Haba. Malam Sadiq karka daka wannan ta wannan shashashar. Irin waɗannan mutanen fa ƴan tsubbu ne fa. Wallahi ko ka dawo min da kuɗi na ko in kai ka gurin hukuma. Ka zaɓi ɗaya. Ta je ta shawo wani abu ko ta suna mutane shirme. Eh? Kaga in baka ban kuɗin nan ba wallahi zan ma dukan tsaya a gurin. Ba dai ba. ka bani kuɗi na ce kai ai sai ka ce hukuci ne kai sai da ashe kai ma ɓarawo ne kai ma macuci ne kai ne ni ma fa shi ne ya kawo wurin nan ba sai dan kwarai kai ashe da ma macuci ne kai kana zuwa guri na mu yi ni da kai in kana da bukata in baka to wallahi wallahi in ka ƙara zuwa inda nake sai na ma akuyanci da rashin mutunci kai ma ɓarawo ne ashe macuci da kai za a haɗa baki a cuce ni ba sai ni da ne da kai saboda ma in ban da bala'i ma da toshewan tunani na ma me zai kani gurin wani boka kai boka ne kai me haɗa ka da wani aiki da aljani kada idan kuna so ku daina kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan datar da za ku daga kallon kwamadi na kuna samun nishaɗi to lallai ku garza nesa to ku sauke manhaja ta Aljazeera Data. Manhaja ce da aka iya siyan 1 MTN a farashi 198 sa'an nan kuma za ku iya siyan datan Airtel 1 gig a farashinsa 205 idan ku kuna amfani da nayin Mobile za ku same shi a farashin 165. Wannan dalilin ne yasa nake tallata muku manhaja ta Aljazeera Data domin ku samu sauƙi wajen siyan data da za ku dinga kallon kwamadi na ba tare da kun siya data mai tsada ba. Ga mutanen da ba za su iya rijistar app ɗin ba, ga nan mu kamar haka. Ku kirawo za a koya muku yadda ake rijistan. Kuma za ku iya sayan kabin subscription, DSTV, Star Time da dai sauransu. Amma fa ku lura da kyau a wajen downloading na app namu domin akwai wani app mai kama da namu mai suna Al Jazeera. za ku ga yana ɗauke da downloaders dubu ɗaya ko ba namu ba ne ba namu za ku gan shi yana ɗauke da downloaders sama da dubu goma to shine namu Aljazeera data ita ce manhaja mafi inganci da sauƙi a wannan lokaci ga mai neman ƙarin bayani to ga bobin wayar mu kamar haka sai ku ɗauka domin ku tuntuɓe mu a ci gaba da shagali amo daga rabansa alexander data ta sauran nagari mai da kuɗi gida Sin 28 Master Show Take 1 Action Me yasa kuke so ku dinga raba min hankali ne? Kuna yaya da kani ku dinga faɗa a kaina ba fa na jin daɗin haka fa. Gaskiya yaya. Bai kamata kan. Ba Lazio. Ba haka kamata kai wannan. Da zafi ya kamata ka shigo dan Allah. Ka bata mana sin da Allah. Wai me ke damun ka ne? Haba dan Allah. Sorry da Allah da Gaskiya ba zan iya ba, nemo wani. Za ka iya ba? Me yake damun ka ne lazim? Gaskiya ina cikin damuwa. Ba zan iya aikin nan ba. Saboda me? Wato wannan sabon auren da na yi, ina samun matsala da matana. tana ikirarin sai dai in saki ta me yayi matsalar da ke faruwa tsakanin ku ka san mata baya wuce su ce akan matsalar biyan bukata rashin biyan bukata kai amma dai kai ma dai wallahi shine baka taɓa magana ba ko da wasa baka da labarin sassauci islamic medicine ne sassauci kuma lokaci sassauci islamic medicine su kaɗai suke da maganin larurarka kana zuwa gurinsu magana ta kare daga rana mai kaman ta yau ba za ta ƙara maka irin wannan maganar ba sai dai kawai ka fito kana doro alaji ka gama aiki na gode da wannan shawar. mu je kai ka gure shi Director, alhamdulillah ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Da muka samu nasarar magance cututtuka kamar haka. Kamar irin larura ta HIV, istiminai da kuma ulcer. duk karfin cutar HIV idan har ka zo gare mu muka baka magani a cikin wata uku za ka yi amfani da shi insha Allahu ka samu waraka. Maganin mu na olsa ana amfani da shi ne na tsawon sati biyu kuma a rabu da cutar ulsa duk karfinsa da yardar Allah. Al'umma da dama suna aikata istimina'i ba san illolinsa ba. Istimna'i yakan jawo kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, yana hana aihuwa. Idan ya yi ƙarfi a jikin mutum, yana taɓa masa kwakwalwa Akwai illoli da dama da yake haifarwa waɗanda za a je a yi ta jinya a asibiti, ba a san illarsa ba ce. To idan ka zo cibiyar mu ta sassauci, za mu baka ingantattun magunguna waɗanda za ka yi amfani da su, ka rabu da matsalar istimina'i gaba ɗaya. Bi iznillahi. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Kano, Abuja, Lagos da kuma Bauchi. Sokoto, Maiduguri, ƙasar Nijar da ƙasar Kwadebuwa. Alhamdulillah al'ummar ƙasar Saudiya da ƙasar Benin da kuma ƙasar Libya mun bude muku sabon rassanmu a cikin waɗannan ƙasashe. Sassauci Islamic. The number one in the world. zo mu gana zo mu arba allura ta masoyiya in muka gana ni zaki duba domin ke ce halaliya in kika dara zane dara so na wanke zuciya kin zama allura cikin ruwa allura cikin ruwa allura cikin ruwa mai rabo allura cikin ruwa sai sa'a mai rabo ka ɗauka. Hello Na'ima. Eh, Na'ima kina ina? wallahi duk tashi hankalin mutane kina ina ni dai na ji ba shi bane dan Allah kina ina eh na ji ba wanda zan faɗa dan Allah kina ina please Assalamu alaikum. Mun dawo sa. Mun dawo? Yes sir. Me result din yace Muhammad? Zanen yatsun da muka samu a wancan bindiga bi daidai da nashi ba. Kenan ya tabbata cewa ba kai ne kai amfani da bindigar da aka kashe matar maina ba. Da kuma matar mahaifina ma. Wadda har yau ba a gagawarta ba, ba kuma wanda aka samu labarin ya gagawarta. ba ka ga ta ba kuma yallaɓai ɗauka shi ne hajiya ta ce ya je gurina ba <clears throat> tabbas da kunne na na faɗa wa sadiq tana can kin tabbata da abin da yake faɗa na tabbata to shi kenan babu matsala ni na san abin da zan yi a kai in ko shi kenan Ga gidan nan ofis Kake to ka fara shiga. Ku zo mu je mana. Ka fara shiga ba mu To. Ku kuma ku tsaya nan. Ke ima. Me ke yi a nan? Wato mai na abin naka ma har ya kai ka ajiye yarinya balagaggiya a gidanka daga kai sai ita ga al-yusra cibiya mai harkar magani ga al-yusra waraka ta zo a ya zo ga al-yusra cibiyar mu ana fahari da mu magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya ja da mu Assalamu alaikum al'ummar duniya sunana Dr. Muhammad Sani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 sunana abdullahi alhikima shugaban shahararriyar cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da ma magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima muna jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki yadda ya ɗaga darajar mu musamman a ɓangaren ba da magunguna akan cututtuka da larurorin al'umma muna amfani da wannan dama wajen miƙa wa al'umma godiya musamman yadda suke mana fatan alkhairi da kuma addu'o'i a koda yaushe cibiyar alhikima dai shahararriyar cibiya ce musamman a najeriya da jamhuriyar niger da ma sauran kasashe na afirka mun shahara kwarai a bangaren ba wa mutane magani kuma su sha su warke da izinin allah mun yi suna mun ɗaukaka mun yi fice kuma muna samun fatan alkhairi a bakin al'umma wannan duk kadartawa ce ta ubangiji domin shi yake da iko akan komai kuma muna ƙara ƙasƙantar da kai ga allah maɗaukakin sarki muna tawassali da sunayensa mafiya kyawu muna ƙara tawassali da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yadda ka sa albarka a ayyukanmu muka yi shekara goma muna ba da magunguna al'umma da dama suna samun sauƙi a kan cututtukansu allah muna roƙonka ka ƙara sa albarka cikin shekarunmu na gaba mu ƙara taimakawa al'umma da magani su sha su samu lafiya allah kai kake jarabtar bawa da ciwo kuma kai kake yayewa bawa ciwo Allah muna kaskantar da kai muna roƙonka duk mutumin da ya karɓi maganin mu na cibiyar alhikima Allah ka bashi lafiya mun shahara ɓangaren cututtuka da dama duk wata larura ko jinya da take damun ka ka ziyarci cibiyar alhikima da izinin Allah za ka samu lafiya ni da kaina shugaban cibiyar alhikima za a same ni a birnin Kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union kullum daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana za a same ni a Zoo amana plaza kusa da shoprite kullum daga karfe 4 na yamma zuwa karfe 10 na dare a duk inda kake za ka iya zuwa birnin kano ka same ni domin mu tattauna ni da kai kuma in baka magani assalamu alaikum wa rahmatullah